An jibge fasinjojin a sashen tashin jirage na ƙasa da ƙasa a Jidda, inda don yawan su ala Saudiya ta sauya musu matsuguni zuwa sashen sauka da tashin alhazai wato Madinatul Hujjaj, inda ke da 'yan wajajen runtsawa. Alhaji Ibrahim Hamza da ke cikin fasinjojin ya ce bayan hatsaniya hukumomin filin jirgin sun ɗauke su suka kama musu masaukai a dab da filin. Sunana Alhaji Ibrahim Hamza AIBM Motors Chairman da ke namba ɗaya a Jasa rod da ke kanan Dabo. to wannan abun da kamfanin jirgin sama na mas iya suka yi zalunci ne kai tsaye sannan kuma ce mutum ya zo ya yi ibada kuma zai koma ka karya alkawari ka saba mai Allah ya gaya mana duk addu'a wanda aka zalunta fa karɓaɓɓa ce to dalilin yin wannan magana da nake da kai ele kaya shine ba ni da baki ko ido da zan iya ganin wasu jami'ai na kamfanin mas iya da zan ba su shawara ko in gaya musu zaluncin da suka yi su gyara sai ta wannan hanya su gaggauta neman yafiya da neman afuwa gurin mutanen da suka saba mawa na biyu su gaggauta ɗaukan matakin ɗaukan mutane daga wannan guri da aka zo aka aje mutane saba alkawarin da suka yi hudu ga wata suka ce za su mai da mutane najeriya sannan abin da zai kara ɓata maka rai in ka gana wurin duk ba ƙasashen duniya mutane daban-daban in sun zo awa ɗaya awa biyu zaka ga nemi mutum ka rasa ya tafi sai mu 'yan najeriya mu ne za a yi mu abin da aka ga dama sunana yusuf ahmad goni sarkin sharifai gashiwa mun sha wahala mun ta gayyara ban san me yake mun daɗi ba ga guzirinmu ya ƙare ga kuma can gida iyalai da yara suna ta tsammanin mutum musamman a yanda suka rubuta yanzu da muna Najeriya. Kakakin kamfanin jiragen na Max Air Ibrahim Dairu ya ce kamfanin ya riga ya dawo da wasu fasinjojin kuma ba lalle ne akwai wani sakaci daga bangaren sa kan halin da 'yan umura suka shiga ba. Ba ya shafi kamfanin jiragen Max Air ba ne kawai. Akwai kamfanonin jirage na duniya duk ya shafe su su wannan 'yan umara sun fito daga makka wasu daga madina sun zo kusan awa sha biyu kafin lokacinsu kuma dalilin da hukumar saudi ta bayar kenan na hana tashin jirage har tsawon awa arba'in da 48 in ka je filin jirgin za ka ga akwai cunkoso da yawa wanda ba baka ma iya shiga kannan kuma su hukumar saudin suna a ɗora wannan laifin da kamfanonin tour operators kenan masu karɓa kudaden waɗannan maniyata na umara su suke sako waɗannan mutane a samu wannan cinkoso a filin jirgin kana kuma suna magana cewa za su ɗauki mataki na hukunta su. Yayin da raɗe-raɗe ke nuna Saudiya ta dakatar da jigilar 'yan umrar na Najeriya na wani ɗan lokaci, fasinjoji sun ce wasu jiragen na tashi zuwa Najeriya ciki da jirgin Saudiya wato Saudi Air. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.